Taron kungiyar Afirka AU a Addis Ababa ya yi abun nan da Hausawa ke cewa tsuntsiya ta ɗaya ga wannan mataki na shugaba Donald Trump na Amurka kan hana biza ga 'yan ƙasashe uku na nahiyar shiga Amurka da AU ɗin ke ganin tamkar matakin zai yi wa dukkan nahiyar illa ne. Matakin hana ƙasashe shida na musulmi izinin shiga Amurka bai zama abun mamaki ba tun da tun a kamfen shugaba Trump ya alwashin hana al'ummar irin waɗannan ƙasashen izinin don a tabaransa hakan kau dabara ne ga ta'addanci. Shugaban sakatariyar AU a Addis Ababa Nkosazana Dlamini Zuma ta ce Afirka na fuskantar wata guguwar diflomasiyya yayin da Amurka ta ci gajiyar baya daga Afirka yanzu ta ɗau matakin hana 'yan gudun hijira daga wasu daga kasashen shiga Amurka. Ƙungiyar EU ba ta ware kasashe kamar somaliya ba da ba ta ɗanyen ganye da Amurka tun kawar da shugaba Said Bare da cin zarafin gawakin wasu Amurkawa da aka kashe a Mogadishu ko Sudan da ke da zargin mallakar wata cibiyar makamai da kuma neman da kotun duniya take wa shugaba El Bashir ruwa a Jallo da Libya kuma inda wasu da suka fusata bayan kashe shugaba muhammad Gaddafi suka hallaka jakadan Amurka a Benghazi. Masanin ta'addancin ƙasa da kasa Dr. Muhammad Muhammad Bello na Jami'ar Dutse ya ce EU na yin rigakafi ne da ya fi magani don kar daga kasashe uku a ƙara ambatar wasu kasashen. Ko da shi yana da burin zai hana duk wani musulmi shiga amma da waɗanda zai fara kenan. Su kuma kasashen Afirka gani suke tun da gemun ɗan uwansu ya samu da wuta su ma dole su shafa nasu ruwa. ta za a yi tun da a ƙungiyarce ake tafiya dole a tafi tare abin da ya shafi Somaliya ya shafi Libya dole ya shafi su. Gashi alkawarin da yi musu duka ɗaya bayan ɗaya ne ƙoƙarin ya cika alkawarinsa. babu mamaki nan gaba a ce i ka shafi wasu kasashe kamar su Najeriya su Uganda ma ka gane amma gara a fara wato rigakafi abin ya sananta ya shafi al'ummar Afirka gaba daya amma satinli in Allah so tafiya in ta tafiya shi ma zai sassauta siyasa ce ta duniya. Ga tsohon shugaban kungiyar nan ta kare haƙoƙin bani Adama ta Amnesty International a Najeriya ambasada MK sauran kasashen Afirka za su ji gajiyar hulɗa da Amurka ko manyan dalolin duniya ne ta hanyar kare haƙoƙin 'yan Adam. Bayan Allah wanda yake ba san hawa ba san sauka ba ba wai an kama su da makami ne ko kuma an kama su suna kashe wani ba haka kawai aka zo aka kashe su ba tare da ma an kai su kotu wannan shine bature ke kira extrajudicial killing ko kuma kisan gilla kisan gilla din nan ba shakka sai dai ya kawo daɗin fitina da ake da shi Ƙasashen Afirka ba za su yi kasadar gwale Amurka da zabar hulɗa da sin ko rashi ba bisa sauyawar lamuran diflomasiyan Amurka. Wannan dina daga bayanin masana diflomasiya ne ga abin da tsohon jakada Suleiman Dahiru ke cewa. Idan ka duba ba wata ƙasa a duniya nan da ta kai Amurka ko wajen tattalin arziki ko wajen ƙarfin soja don haka ba wata ƙasa wanda ba za ta so tana dangantaka mai kyau da amurka ba shugabar ƙungiyar iyun lamini zuma ta damƙa sakatariyar ga magajinta musa faki muhammad daga ƙasar chadi wanda ya zo daidai lokacin da ƙasashen tafkin chadi ke yaƙi da ta'addancin boko haram nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya